Allah ce kada mumine su riƙe kafirai masoya su bar mumine duk wanda ya haka to ba shi ba Allah Allah ya baran baran da shi to me makasudin farawa da wannan eh saboda duk wani abu da ya shafi wata al'umma kuma al'ummar karkatacciya mu a wurin kafirai ne to abin da yake da asali daga wurin su ba za mu dauke shi a matsayin namu abin da ya zama larura da ya shafi maslahar tafiyar al'umma wannan daban kana iya ɗaukar shi misali ai ba za ka ce rubuta jarrabawa tsari na tura ba a ah, to me laifi jarraba a jarraba a fita da kwalin jarraba me laifi a wurin a gani ai dabarar da ake koyowa a aikin gona da irrigation me laifi a wurin duk abin da suka kirkiro wanka kuma ba za ka asali namu ne wanda muke da shi za mu yi aiki da shi amma abin da ya shafi kirkirar su kuma ya zama akwai shiga gonar ubangiji to wannan ba mu ba shi mutane ya kamata su gane bambanci tsakanin al-istifara da kuma alwala wal bara maganar da kake yi St. Valentine da suke yi dukkanin watan Fabrairu kuma daga sunan bikin ma ka san ba abu ne namu ba domin shi aka yi St. Valentine in ka ce st kalma ce wacce ke nufin lakabi ne kujera ce ta coci wanda ke kan kujerar sace da shi st wato wali wali a wurinsu to sai ce st a sadigo Saint to daga ji kafin abu ne daga coci to kai musulmi sai kace za mu je Saint Valentine shi ka taba ji ya ce bare da wani biki na sheikh imam wani sai kai saboda daga wannan ma sunan kafin aje ko ina kai musulmi in kai ka sauka daga hanya sannan shi valentine ba musulmi bane malami ne na coci ai kuma dalilin bikin ai soyayya ce tsakaninsu da wata yarinya a dalilin wani abu da ke kira saturnalia saturnalia ko kuma bacchanalia cikin biyun nan misali don haka al'ada ce wadda ake yada rana ta masoya rana ta zinace zinace da fasadi da ƙazanta da attafassukul khuluqi da al-inhilal khuluqi ma'ana a fita daga tarbiyya a fita daga mutunci a fita daga abin da zai ba kare addini to shine fa wannan rana da ake kira ranar Saint Valentine to musulmi yayi wannan haramun ne <clears throat> haka ga an zo ana cewa rana ce ta masoya soyayya ce kai musulmi wa zai gaya maka me ake kira soyayya sai dai idan kai ƙasa a gwiwa wajen karanta addininka ma ma'anar soyayya a yadda take madararta mu muka san mecece soyayya daga mahanga ta qur'ani da mahanga ta ainihin wato hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wannan magana shirme ne raye wannan bikin na farko koyi da kiristoci ne na biyu saba ma Allah ne na uku bin shaidan ne na hudu rana ce ta yada wato alfasha za ga aurare hatta condom da ake cewa Condom na da yawa saboda fasadi da ake ta yi kuma ka ɗauki kwabon ka je ka yanki tikiti ka shiga wannan taron to ka saba ma Allah kuma Allah da ya baka dukiya ko dama ba dan kai haka ya baka ba ya baka ne dan ka gode mai ya baka abin da wasu na nan zai basu amma ya hana su kai ya baka ashe abin da zaka yi ma Allah kenan ya ni'imta ka sannan ka butulce mai to da haka wannan bikin da suke yi biki ne na fasikanci na fasikan duniya rana ce ta yada zinace zinace da rashin mutunci kuma manufarsa shine a yaƙi musulmi a raba su da wato addini da mutunci su kuma da Allah ta'ala ce wa dawlau takfuruna kama kafaru takunu sawa'a burin su ku kafircin da suka kafir don ku tashi duka zama ɗaya ba za mu zama ɗaya da su kuma Allah ce afana alul muslimina kal mujrimina ma lakum kaifa tahkumun saboda haka Allah ya tsare mu ya kare mu mu kiyaye abin da yake daidai wanda yake ba haka din ba kuwa Allah ya sa mu guje mu assalamu alaikum